Ina kuke ma abota saurari littafan Hausa masu daɗi da sanya nishaɗi. To albishirinku, maza ku hanzarta shiga manhajar YouTube ku yi sacin channel mai suna Mira Novels domin samun daɗaɗa littafan Hausa waɗanda hazaƙan marubuta daban-daban ke wallafawa cikin hikima, salo da kuma sarrafa harshe. Kada ku yi ƙasa a gwiwa, ku hanzarta zuwa channel mai suna Mira Novels, ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa ta yadda za ku dinga samun labarai da zarar an ɗora. Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani Ilimantarwa da faddakarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube Muradin zuciya Muradin zuciya Bismillahir Rahmanir Rahim Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya inda muke karanta muku littafin a cikin duhu wallafar Maryam Aminu Mota ce ta yi fakin a gabanta ta ga Abba ya fito daga ciki da sauri ta ja da baya ya ce ki tsorata Karima ba wani abu zan yi miki ba ki shiga mu je asibiti a duba ki kinji girgiza masa kai ta yi tana sake ja da baya ya ce zaki faɗi fa ba zan cutar da ke ba ki kawai nake so na yi Karima domin a duba lafiyar ki. kin ga ciwukan da ke jikin ki ko daga nan duk inda zaki je ba zan hana ki ba idan garin ku zaki koma ma ni mai taimaka miki ne dan Allah ki shiga mota mu tafi kin ji Karima ba ta yarda da shi ba amma ganin ba ta da wani mafita yasa ta shiga motar domin ko gudu za ta yi bai fita ta tako uku ba ya kamo mota. suna fara tafiya ya dauki wayar sa ya kira Fatima ringin ɗaya ta amsa ta ce Abu ya ake ciki mum ta ce an rufe kes ɗin Karima ko an rufe Fatima gani ma ga Karima zan kai ta asibiti ne a duba ta ina so ki kawo mata kayan da za ta sanya a jikinta ne amma ba na son ku ta sani kin ji to abu zan kawo kuma ba za ta sani ba insha Allah amma gidan nan za a kawo ta dan Allah abba kar ka dawo da ita gidan nan ta koma gidan su kawai kaji yace Fatima ko ma wace magana za mu yi idan mun hada asibiti ko kuma na dawo gida sai mu yanzu dai ki kawo mata kayan da za ta saka Zan je asibitin Dr. Yun. Bai ƙarasa ba ya zare ido tare da sakin wayar ganin wata yarinya da yake shirin bugewa a titin. Kaucewar da ya yi ne ya sanya shi dukan gefen Kaucewar da ya ne ya sanya shi dukan gefen titi, motar ta fara wani irin juya tsakiyar titi. Salati yake yana ƙoƙarin saita motar, sai dai ya kasa. Karima kuwa ihu take iyakar ƙarfinta tana riƙe da gefen kujerar motar. Allah ya taimake su babu wanda suka bige, motar ta sake dukan gefen titi sannan ta tsaya. Wani irin hayaƙi ne ke fita daga motar. Karima ta ɗago goshinta na zub da jini ta kalli abu. Yanayin da ta gan shi ne ya sanya ta gita domin kansa na kan siyarin hannunsa ɗaya ya yi wani irin lankwasawa. Ga jini shi ma da ke zuba daga goshinsa. Mutane ta hango suna yowa wajen motar. A gigice ta buɗe motar ta fice. Kafin su ƙarasa ta nufi cikin wani lungu. Tafiya take tana kuka, ƙarfinta na ƙarewa, duk wanda ta gani sai ta roƙe shi taimako. Bakinta ya buɗe, amma lokacin mamakin ma ba ta da shi saboda yanayin da take ciki. Ta yi tafiya mai nisa har mutane sun fara gudunta suna tunanin ko mahaukaciya ce. Wata dattijuwa ce ta taho, Karime ta nufe ta tana faɗin ta taimaka mata. Kallon matar ta yi tana tunanin ko mahaukaciya ce, cikin sauri Karime ta ce, "Wallahi ni ba mahaukaciya ba ce, ki taimaka min don Allah ni ba mahaukaciya ba ce, kin ji?" Dattijuwar ta tsaya tana tunanin ta yadda za ta taimaka wa Karima ta ciro ɗari biyu a ƙaramar jakar hannunta ta baiwa Karima ta ce Ke kuwa baiwar Allah daga ina kike haka? Daga ƙauye nake ba ni da kowa, iyayena da ƴan uwana duka sun rasu. Ban san kowa ba a nan, wallahi masu aikatau na biyo, ban san ko ina a garin nan ba. Ki taimaka min kin ji? Tausayin Karima ne ya kama ta tace, ba taimakon ki ne na so na yi baiwar Allah. Halin zamanin nan nake tsoro, ni kaina taimaka min ake yi. Mu je dai na baki abin da zan iya, gidana nan kusa yake. sai ki tafi garinku Allah ya kawo miki mafita kin ji tare saka jera suka nufi gidan matar ta bude ta shiga Karima na daga waje kirjin matar wani irin bugu yake yi domin ta tsorata ji take yi tamkar aljana ce shi yasa ma ta amince ta taimaka mata domin ba ta so ta kasance aljana kuma ta zo ta nufe ta da sharri. Idan ta taimaka mata ta san ba lallai ne ta cutar da ita ba, kaya ta ɗauko set guda da hijabi ta fito ta danka Karima da ke durƙushe a ƙofar gidan. Karɓa Karima ta yi tana godiya daidai lokacin da Ahmad ya nufo gidan yana ƙara sauri ganin innarsa da wata yarinya a waje wadda yake kyautata zaton Karima ce ta police station ɗinsu. Tun kafin ya iso, Karima ta firgita tana shirin guduwa duk da ba uniform ne a jikinsa ba, amma jikinta gaba ɗaya ya ɗauki rawa saboda tsananin tsoro. Rike Karima ya yi da ke shirin guduwa ya ce, Inna, me wannan yarinyar take yi a nan? ina ita ma ta tsorata ganin yadda Karima ke neman guduwa. Zarginta ya tabbata, yarinyar macuciya ce ta zo cutar da ita. Bakinta na rawa ta ce, Wallahi Ahmad a hanya na ganta a wannan yanayin, ta ce na taimaka mata, shine na zo na bata kaya da kuɗi, ka santa ne? Ina, Ita ce fa nake gaya miki an kawo ta ta kashe ɗan gidan da take aiki. Yau aka ce za a kai kes ɗin kotu. Ina da tabbacin guduwa ta yi. Cikin sauri Karima ta ce, "Wallahi ba guduwa na yi ba, ka tambaye su ka ji saki na suka yi har aka ce na dangwala hannu." Yana riƙe da gefen rigarta ya ɗauko wayarsa ya kira abokin aikinsa domin shi bai shiga ba yana off ranar aka sanar masa an rufe kes ɗinta an ba da belinta mai da wayar aljihu ya ya sake ta yace ce bace min da gani idan na sake ganin ƙafarki a hanyar nan sai na karyar yaki A razane ta matsa da shirin barin gurin inna ta ce, "A'a, dakata, guduwar ta yi shine kai ma za ka bar ta tafi?" Girgiza kai ya ce, "Inna, rabu da ita ba guduwa ta yi ba, an rufe kes ɗin ne, sun gano ba ita ce ta kashe shi ba shine aka sallame ta." To mu shiga daga ciki, ta tafi koma ina ne za ta je ko ta koma garinsu domin mutane yanzu ba abin yarda ba ne, ruwa baya tsami banza. Inna ta ce a'a Ahmad kar ka ce haka ni na yi zaton ma ba mutum ba ce shi sa nake ɗari-ɗari da ita amma mu taimaka mata sai mu ma Allah ya taimake mu ta hanyar da ba mi zato ba Ta ce ba ta da kowa idan ta tafi ka san ina za ta nufa yanzu wasu irin mutane za ta haɗu da su a gaba ya ce ina ki barta ita ma baki san wace irin mutum ba ce yarinyar da zargin kisa ke kanta Kika san idan ta zauna da ke me za ta yi miki, za ta iya cutar da ke ko ta yi miki sata ko makamancin haka. Inna mutum fa mugun ice ne, ya kare maganar yana kallon Karima da ta yi nesa da su tana rufe hijabin da Inna ta bata a jikinta. Tabbas a baya ya tausaya wa yarinyar, amma a yanzu ba zai bari Inna ta yi gangancin da zai janyo musu matsala ba. Alamomin tambaya ne birjik akan yarinyar ba zai bari wata alaƙa ta kulli tsakaninta da innarsa ba. Ina da ce da ba a taimako Ahmad da yanzu nima ina garari a titi ina yawo ko kuma na fada harkar banza. Fatauci muka taho da kakanka a hanya Allah ya ɗauki ransa. Ni kaɗai na so da tsohon ciki. Cikin ikon Allah da taimakon mutane na samu matsuguni a gidan wani bawan Allah. Har na haifi mahaifinka a cikin gidan aka ba shi auren mahaifiyarka kana sane da dukkan wannan ku da a ce ba a taimako har na haife shi har ya samu ya yi auren mutunci Halayenmu na wannan zamanin su ne ke janyo mutanen cikinsa ke lalacewa. Idan baka taimaka wa mutum ba lokacin da abu zai same shi ba shi kaɗai zai shafa ba har da kai maganar mutum mugun ya ce ba ta da wani tushe a nan domin daga mai taimako har wanda za a taimakawa ba ababen yarda ba ne Ahmad ya san ja da kakarsa babu riba, hakan ya sa ya ja numfashi yana kallon hanyar da Karime ta yi, domin har ta yi kwana ta yi nesa da su, kasancewar unguwar cikin gari ce. Ganin baya hangota, ta ya sa ya ce, tun da dai ta tafi to maganar nan a barta kawai. Ahmad yarinyar nan fa babu inda za ta je zan ɗauke ta na taimaka mata har Allah ya kawo lokacin da za ta koma su komai dadewar lokacin kuwa kwanaki nawa ne suka rage min a duniya sai ka ga ta yiwu sanadiyar ta na shiga aljanna tana kare maganar ta bayan Karima cikin sauri Ahmad kuwa ya dafe kansa ya ce idan baki shiga aljanna ba kya shiga hankalinki inna ta yi sa Karime bata yi nisa ba saboda yanayin jikinta daga nesa inna ta kira ta ce baiwar Allah ke yarinyar nan tsaya tsayawa Karima ta yi inna cikin sakin fuska ta ce mu je na taimaka miki domin Allah kin ji yarinya amma kar ki cutar da ni dalilin taimakonki wani daɗi ne ya mamaye zuciyar Karima ta ce ba zan cutar da ke ba insha Allah ni ba macuciya bace. ban san Inna bata bari ta karasa ba tace na sani yanzu mu je gidana kin ji juyawa suka yi suka fara tafiya sai da suka isa gidan sannan Karima ta fara wani irin haki na gajiya ga ciwon jikinta duk sun fara tsami banda waɗanda tuni sun fara fidda ruwa. suna sallama Ahmad ya amsa sai dai bai shigo ba Ina ta nufi ɗakinsa ta ce, Akwai kuɗi ne a hannunka ina son na kai ta kemis. Dubu biyu ya zaro ya bata ba tare da ya ce komai ba. Ta fita tare da kiran Karima suka nufi kemis. Mai kemis din ya shawarce su je asibiti saboda yanayin ciwukan Karime. Ina ta ce kai yaro mun fasan magungunan da suka fi naku amfani. Rashin sayoyi a kusa ne yasa na kawo ta nan. Ka yi abin da za ka iya a ragowar sai mu a gida. amma babu wani asibitin da zani a bata min lokaci a banza yace baba ai ba wai batun bata lokaci bane kin ga ciwukan ta sun fara zama infected sannan ba mu da cikakkun kayan aikin da zan iya yi mata abin da ya dace ya kare maganar yana duba ciwukan hannun karima domin shi kaɗai ne a bayyane sai fuskarta ta ce kai yaro shi in fish ɗin ba za ka iya cirewa ba kenan banda tsurfa da zamanin nan naku inda lokacinmu ne garin magani zan faɗi ta da shi kafin gari ya waye ya warke muka yi maganin ƙonuwa ma balle in fish kai mata abin da zaka iya kawai na tafi gida bayani ya sake yi wa inna a lallai fa sai sun je asibiti domin kayan aikinsa na ƙananan ciwuka ne sannan a wannan lokacin ma ba a gashe suke ba ba zai iya ƙara mata infection ɗin ba Haka nan inna ta kwashe ta suka koma gida tana ta mita har suka isa. Sabuwar mita ta ɗora ganin Ahmad baya nan ta haɗa wuta ta ɗora ruwan zafi. Karima na gefe a zaune tana binta da kallo lokaci bayan lokaci idanuwanta na rufewa sai dai tsoron abin da zai faru idan ta yi bacci ne ya hana ta sakewa ta yi bacci. Binyin na take yi da idanu tana ta kai kawo bayan ta haɗa wutar ta fara shirin abinci. Suna zaune Ahmad ya shigo niki-niki da bawon shinkafa ya ajiye ba tare da ya ce komai ba. Ya sake fita ya shigo da katas ɗin taliya da makaroni. Sai masara da gero da alkama da garin semo. In na tsayawa ta yi da aikin da take yi tana kallon sa yana shige da fice bayan ya dire kayan ya sake fita ya shigo da kayan miya da kifi mai yawa sosai. Inna tsorace take ta ce, Kai, lafiya kuwa, ina ka samu wannan? Karima ya kalla ya ce, Wasu kuɗaɗe na samu inna. Idan akwai wani abu da babu a nan sai ki faɗa min. Ta ce, Eh, ka manta da mai, amma Ahmad wani irin kuɗi ka samu haka a tsakiyar wata. Ko albashi aka yi maka na san ba zai kai ya siya mana waɗannan kayan ba, ka ji tsoron Allah ka faɗa min inda ka samu. Haɗe ransa ya ce inna ki daina tuhumata a gaban yarinyar nan sai fata raina ne. ba wurin wani na kwata ba ba bani aka yi bashi kuma zan biya a hankali Inna dai bata amince da shi ba, ta amsa masa da to sannan ta ce, "Yawwa, za ka raka na asibiti da kayanka na 'yan sanda, zan kai yarinyar nan a duba ta." Mun je kemis ya ce wai ba zai iya ba, ta kamu da impish. Ni ban san menene impish din ba ma, da na kira ƙauye wani ya kawo min maganinsa, amsawa yayi da to sannan ya fita ya sayo sauran abubuwan da ake bukata zuciyarsa fes babu wani tsoro tunda mam ta bashi kudaden nan ya rasa sukuni a kansu amma a yau da ya ga an saki karime ya yanke shawarar kashe su tas Idan ma ta dawo ta ce ya maida mata abinta ya san ya ci rabonsa ko babu yadda ta iya da shi tsoronsa ta faɗa wa DPO ya san DPO ya fi shi san zuciya haɗe su zai iya cinye ya ba shi dubu goma ko ashirin amma yanzu ya zaɓi duk hukuncin da zai biyo baya matuƙar ya ci kuɗaɗen waɗannan. A ɓangaren Abu kuwa Fatima ce ke ta maimaita sunan Abu tana faɗin wayo Allah mun shiga uku. Haka take ta faɗa cikin wayar domin tana jin ƙarar da wayar ke yi da salatin Abu tare da ihun Karime da gudu ta fita daga ɗakinta tana kwala wa mam kira. Ga gida fal mutane kowa ya yi cirko-cirko ana jiran me za ta ce. Mumna bacci ta ji kiran ya yi yawa ta fito ta ce Fatima lafiya kuwa kuka Fatima ta saki ta ce mum Abu ya yi accident. Tana faɗa suka ji sallama cikin wayar Fatima domin a hansfiri take. Mom ce ta karɓi wayar. Wani saurayi ya ce, mai wayar nan ne ya yi hatsari muka ga wannan lambar na kai ana kira yanzu haka an tafi da shi asibitin murtala emergency yana gama maganar ya kashe wayar gaba daya zubewa mam ta yi a wajen ta dafe kirjinta tana ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fatima kuwa kuka kawai take yi ana rarrashin ta zira umaima ganin fatima na kuka ga mam ita ma ta fara hawaye yasa su ma suka ce bari su taya su suka zauna a gefen mam suna kuka hamad kuwa cinyarta ya hau ya kwanta kirjinta yayi luf yana kallon su limsha idanu mam ta yi ta ja dogon numfashi sannan ta ce Fatima ta ki shirya mu tafi asibitin. Kallon kanwarta ta yi ta ce Aisha ki zauna da su Umaima a sallamu kowa zaman nan bai da wani amfani. Amsawa Aishan ta yi da to, ta ɗauki Hammad a hannunta, ta je ta samu ‘yan manyan da ke gidan ta sanar musu zama fa ya tashi, mai gida ya yi hatsari. Nan dai masu kukan gaske da na munafarci suka fara aiki har da masu cewa za su bi ta asibiti. Cin magani mam ta yi sai da ta tabbatar an fara tafiya sanan ta je waje su ma ta sanar musu da ke maza ne da kansu suka watsi, aka cire rumfarar. Suna isa emergency mam ta faɗi sunan Abbu zuciyarta na wani irin bugu. Amince mata aka yi ta shiga ta same shi akan gado an naɗe masa kai da bandeji ga hannunsa da kwali an makale hannun a wuyansa wuyansa ma a naɗe yake. Hawaye ne suka zubo mata ta ce Allah ya baka lafiya Abbu. Fatima na daga waje da ƙyar suka bari ta shiga Ita ma tana ganinsa sai kuka, amma ta danne kukan ta yi masa addu'a sosai. Muryar Fatima da ya ji ce ta sanya ya buɗe idanuwansa, yana waige-waige ya ce, Karima fa, Cakmam ta tsaya ta kalli Fatima da ita ma ta zare idanu cikin mamaki. Muryar ta na rawa ta ce, Abba, Karima ta mutu ne? Ban sani ba Fatima, ki duba min cikin wajen nan ki gani ko tana nan, takaici ne fal a zuciyar mam ta ce Buguwar kai ne ta sa ka taɓa abu wace ce Karima kuma bai amsa ba Fatima ta fita tana dube-dube Babu Karima, babu alamunta, ta dawo ta faɗa masa, numfashi ya sauke, ya dafe kansa da ke azabar ciwo. Lokacin da likita ya shigo gaisawa suka yi da mum ya ce, gaskiya ya samu buguwar kai sosai, sai an masa hoto, sannan hannunsa na dama ya karye, za mu mai da ku tiyata yanzu za a yi masa aiki. Ciwon wuyansa ba mai tsanani bane alhamdulillah an auna arziki. Hamdala mam da Fatima suka yi kafin likita ya fita. Abba ya ce doctor akwai wata yarinya da ke cikin motar an kawo ta ne ita ma ba da masaniya gaskiya. Domin ba mu ne muke karɓar mutane ba yana faɗin haka ya fita mun bata tanka masa ba. Duk da tambayoyin da ke zuciyarta har aka zo aka ɗauke shi akan wani gado aka nufi tiyata da shi. Suna zuwa mam ta kira Dr. Yunusa ta sanar masa abin da ke faruwa cikin mintuna kaɗan sai ga sha asibitin shine ya shige musu gaba cikin kankanin lokaci aka yi masa hoton hannun da kuma gyaran karaya sannan suka tafi hoton kai hoton ya nuna babu wata matsala suka nemi aminiti wadda aka ba su suna aminiti ne jama'a yan dubiya suka fara zuwa yan uwan abu da abokanansa sai dai duk wanda ya zo baya samun shiga domin Abu yana bacci. Abinci aka kawo musu kala daban-daban sai can dare sannan aka kawo su Umaima suka ganshi. A lokacin ciwon kansa ya lafa sosai, daga shi aka yi ya zauna, Umaima da zai suka haye gadon, suna cin abinci suna bashi har da faɗan su akan wanda ya fi bayarwa. Ganin suna ta harkarsa hankali kwance ya sa mamta ja Fatima waje ta ce Fatima kai tsaye ki faɗa min menene ya faru ta ce min, muna waya da abbu ya ce zai kai karima asibiti a yi tiritin ɗinta sannan ya saka ta a hanyar garin ta tafi ya ce na kai masa kayan da za su yi wa karima asibitin dr yunusa kawai na ji motar ta fara ƙara sai kiran da muka ji tare wani kallon mum ke yi wa fatima ta ce kuma kina faɗa min ko a cikin ki ko Fatima, wai me ke faruwa da ke ne? Idan yarinyar nan ba ita ce ta kashe Abdul ba, ita ce sanadiyar mutuwarsa, amma shi ne har abu ya ɗauke ta a motarsa zai kai ta asibiti, kuma kike ganin hakan abin ya cancanta ko? Fatima, ki sani a ranar da Abbu ya kawo yarinyar nan gidana a matsayin kishiya, zama na da shi da ku ya kare har abada. Mom, abu ba san Karima yake ba fa taimakonta kawai zai yi. Fatima ta farta kanta a ƙasa, murmushi mom ta ce wani irin taimako ne zai saka ya sallame ni daga police station saboda kawai ya ɗauko ta a motarsa Taimakon ne ya sa ya ambace ta a kalmarsa ta farko bayan ya farfado daga accident. Gani ga ki a gabansa ya kira a cikin mu Fatima, ke yarinya ce Fatima, ba lalle ki fahimta ba, amma na lura bayan sa kike goyo to sai ki ci gaba. Idan kika rasa ni akan kazamar yar aiki zaki fahimci abin da nake faɗa miki. A ɓangaren Karima kuwa jikinta ya sha wankin ciwo tun tana cije baki har sai da dauriyarta ta kare ta fara kuka. Sosai nos ɗin ke bata kulawa, inna na gefe tana mata sannu. An yi mata ɗinki a goshi da hannu sai bayanta da aka yi dressing aka ce kar ta bari ruwa ya dinga taɓawa. Godiya sosai inna ta yi musu sannan suka tafi gida. Ahmad ya ajiye su ya nufi station ɗinsu domin jin yadda ta kaya har aka sallami Karima. Yana zuwa ne aka sanar masa Abu ya yi accident a hanya bayan tafiyarsa ganin babu wanda ya tuhume shi maganar kuɗi ya sanya ya tattara kafafuwansa ya koma gida A tsakar gida ya tadda Inna yana tarafka sallama, ta durkusa ita kuma tana goge wa Karima jikinta, ɗauke kansa yayi. Ganin Karima ɗaurin ƙirji ne kawai a jikinta, shi ma bayanta a buɗe Inna na goge mata bayan. Ni ko Karimatu, tunda zama ya kama tsakaninmu, ki faɗa min ina iyayenki suke, idan babu su ina ƴan uwanki na uwa ko na uba. Sun goyar da kai Karima ta ita ce, mahaifina ya rasu shekara biyar da suka wuce, mahaifiyata kuma mutuwar ta ce ta fito da ni garinmu na taho nan. bani da wasu ‘yan uwa duk yayyena da ƙannena idan aka haife su ba sa zama, Allahu akbar Allah ya ji kansu baki ɗaya. to ƴan uwa fa na uwa ko na uba ban san ƴan uwan babana ba saboda asalinta ba yar garin nan bace ko ba taɓa faɗa min garin su ba baba kuma ƴan uwansa sun hane mu zuwa gare su a lokacin da ya rasu suka yanke dukkan wata alaka da mu to me yasa ina ta tambaye ta tana gyara zanin Karime tare da zame kujerar da ke gaban Karima ta fara goge mata kafafunta sosai Karima ke jin daɗin jikinta saboda rabanta da wanka kwanaki biyu kenan Dattin da ke fita a jikinta kuwa har kunya take ji. Kafin ta amsa wa Inna Ahmad ya fito daga ɗaki yana tambayar Inna abincinsa. Hamdala Karima ta yi domin ba ta yi shirin barin gidan nan ba. Tana da tabbacin idan suka ji duhun da ke lulluɓe da rayuwarta tabbas sai sun kore ta. Shige da fice ya fara na ɗaukar cokali da kofi da faranti wanda ya sa inna ta tattara karime suka koma ɗaki. Suna shiga inna ta ci gaba tambayar ta tace ba na so da yana yi shigi amma me ya faru tsakanin mahaifiyarki da dangin mahaifinki da har kika zaɓi ki shigo garin da baki san kowa a cikinsa ba. ki yi rayuwar kaskanci ta yi katau kan ki je ga dangin mahaifinki sun koyar da kai karima ta yi ina ta ce karki damu ba sai kin faɗa min komai ba amma da a ce ni ce zan nufe su ne domin an ce naka sai naka ko da ɗan iska ne sannan laifin wani baya shafar wani ta yiwu da kin je gare su sanadiyar maraicinki za su rike ki amma karima zaman wannan garin ba naki ne. zan rike ki har Allah ya baki lafiya Sai mu je ƙauyen naku tare na danƙa musu ke, wani ƙauye ne kike tamaro. Karima ta farta tana jin ranta babu daɗi domin har ga Allah ba ta tunanin akwai ran da za ta koma ƙauyen mahaifinta. Ba ƙaramin duka ta sha a hannunsu ba lokacin da ta je sanarwar mutuwarsa kuma ba wannan lokacin kawai ba inda ya za ta je to da 'yar take kwatar kanta ta dawo gida tun tana ƙarama ma. Ko tare da baba suka je haka za a yi ta zungurarta wasu a ɓoye wasu ma a gaban idanunsa har ya daina zuwa da ita. Inna ta ce, Ni da kaina zan ɗauke ki muje can na ji ta bakinsu, su, rayuwarki za ta fi inganta idan har akwai wani naki, amma anan ko aure za ki yi karime zai yi wahala ki samu nutsuwa a cikinsa. Karima dai bata sake cewa komai ba har aka gama gyara mata jikinta ta saka kayan inna ba wani yawa suka yi mata ba domin ita ma inna karamin jiki gare ta domin Karima ta fi ta tsayi mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. A so ilimi yana da daɗi tukar mu bari shirin ga wuce mu muradin zuciya na yauke muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani Ilmantarwa da fadakarwa da nishadi a wai